assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyon namu na darasin Microsoft. A yau darasin mu zai ji darasi na uku zamu bayani ne akan home abin da ya shafi gyara rubutu irin sa mai kala da kuma sa background din kala da dai sauran abubuwa da ya kamata ka sani akai wanda kake fara koyon wannan. Ba tare da mu tsawaita da bayani ba ku biyo ni cikin bidiyon ku ga yau bidiyon namu ya zai kasance. yan uwa kamar yadda kuke gani bayan ka bude microsoft ka zai kawo ma fuska kamar haka kafin mu fara bayanin komai yana da kyau ka sanya za kai kama fara rubutu a wannan application din kai tsaye kana ganin kamar yanzu kamar yadda kuke ganin wannan dan wasan nawa yana tafiya haka kamar yadda kuke kallo ina juya shi da mouse dina kawai zan zo na danna shi misali haka ina dannawa misali dannawa shikenan zai kawo ma haka sai ka rubuta duk abin da kuke so ka rubuta misali yanzu na rubuta assalamu alaikum 'yan misali musa channel da fatan kun sha ruwa lafiya kamar yadda kuke kallo gashi nan mun rubuta wannan assalamu alaikum yan channel da fatan kun sha ruwa lafiya kun ga kamar yadda muka rubuta to yanzu me za ka yi haka ake rubutu in ka tashi in ka taba mouse ɗinka ya hau kan takardar sai ka fara rubuta abinka me ya za ka ka rubutun mouse ɗinka ko kuma na ce keyboard ɗinka a shi za ka yi rubutun duk abin da kake so ka rubuta to bayan wannan abin da ya shafi farkon da za ka fara rubutu sai mu zo nan bangaren kamar yadda kuke kallo nan gurin gashi nan akwai paste akwai cut akwai coffee akwai format printer to yanzu me ne amfanin kowanne daga cikinsu kowanne misali yanzu misali a ce wannan ka danne shi ka danna control all ma'ana kai makin ɗinsu dukansu sai mu zo mu ce mu yi bayanin wannan abin da ya shafi code misali mu danna code kamar da kuke kallo kun ga yanzu ya tashi kamar mun goge shi to ba goge shi muka yi ba a ce yanzu wannan abin da muka rubuta assalamu alaikum yan channel da fatan kuna lafiya muna so mu rubuta shi a nan amma ba mu so mu gan shi a farkon nan to daga mun zo nan kamar yadda kuke kallo kamar yadda kuke kallo za mu iya yin yanta haka kamar yadda kuke kallo ko sai na zo na danna nan kun ga na first kun ga ya zo in na ƙara danna first za ku ga abin da na rubuta misali yanzu mu dawo baya asalin rubutun misali a ce ga asalin rubutun kun ga gashi haka wannan kwat din wannan na farkon in ka ɗauke shi duka zai ɗauke shi sai ka kai shi inda kake so a ce muna son mu kawo shi nan sai ka rubuta shi haka sai ka dawo nan ka danna paste din nan kun ga yanzu ya dawo mana wannan to yanzu menene bambancin copy da cut to yanzu mi bayanin cut kamar yadda kuke kallo yanzu in kai highlighting din nan zaka zo ka danne mouse ɗinka na nan hagu sai ka jawo shi haka za ku ga kayi wannan kayi highlighting din wannan din sai ka zo ka danna copy haka shi copy wannan din na asalin yana nan amma zai kwafan ma irin shi misali yanzu sai na zo na danna paste kamar da kuke kallo kun ga yanzu ga shi ga na farkon ga na farkon ga na biyan na ƙara danna fest kun ga haka koyi ya kufan mun wannan yana ta kwafa haka shi kuma fest da kun gansa shi misali kawai shi shi yake saukewa misali in ka kwafa ko kuma ka yi cotton kawai kana danna paste zai sauke ma abin da ka kwafa ko kuma kai kwat wannan kwat din zaka iya danna control x wannan kuma zaka iya danna control c copy kenan shi kuma paste zaka iya danna control v kamar yadda kuke kallo sai wannan abin da ya shafi format printer kamar yadda kuke kallon sa yanzu yadda zamu bayanin shi misali mu yi a gurguje misali kamar yadda kuke kallo yanzu wannan mu dan caccanza mai abubuwa kamar yadda kuke kallo misali yanzu mu canza mu yanayin rubutu ko mu kara mai girma kamar yadda kuke kallo gashi mun kara mai girma mun canza mai yanayin rubutu kawai bayan kayi yi highlighting din shi sai ka zo ka danna wannan format printer din kun ga kamar yadda na haka na danna shi haka kawai sai na zo nan misali wannan abin da ce paste kamar wannan rubutun da na dauka kenan kafin na gyara na shaka to shi wannan format printer kamar yadda kuke kallo misali yanzu in kai highlighting din shi kamar haka sai ka zo ka danna format printer bayan ka danna format printer ko sai ka zo akan abin da kake so misali yanzu assalamu alaikum dinnan kana danna shaka za ku ga duka karakta duka abubuwan da yake a cikin wannan duka effect da yake cikin wannan ga yanayin girman yanayin rubutun kun ga ya canza ya zama irin wannan za ka iya ƙara ɗauka haka sai ka ƙara samun wata kalmar da kake so za ka iya ɗauka kamar haka kun ga yanzu assalamu alaikum ta zama iri ɗa in ka kara ɗauka haka misali a ce kuma rubutun yana da yawa ko in ka zo haka kake danna shaka za ka danna a ɗan yatsanka haka na hagu a mouse ɗinka ko sai ka jawo haka kana jawowa kawai kun ga yanzu ya canza yanayin rubutun wannan zai taimaka ma misali in kana aiki bayan ka gama aikin sai kake so ka canza mai kala ka canza wa daya kana so ka canza wa duka kala ko in kai wannan format fenta din zai taimaka ma gurin wannan aiki sai abin da ya shafi nan bangaren abin da ya shafi rubutu da yanayin rubutu da yadda za ka yi rubutu abubuwa masu kyau kamar yadda kuke kallon wannan assalamu alaikum din yanzu wannan ya za a yi ka canza mata kalar rubutu misali yanzu wannan rubutun ba lallai zai burge ka ba za ka zo nan kamar yadda kuke kallo nan gurin sai ka zo ka danna shi bayan ka danna shi sai ka zo ka zaɓi duk kalar rubutun da yamma kamar yadda kuke kallo rubututtuka kala kala iri iri kamar yadda kuke kallo sai wanda yamma za ka zaɓa misali yanzu mu je mu zaɓi wannan mu zo nan mu gani mu zaɓi wani kuke kamar yadda kuke kallo mu zaɓi mu bar wannan ma a ce mun zaɓi wannan yadda za ka ƙara mai girma shine za ka zo nan kamar yadda kuke kallo hanyoyin kara girman suna da yawa amma tsami bayanin waɗanda za mu yi bayani a yanzu kenan yanzu misali kaga kamar nan za ka zo ƙara mai girma adadin yadda kake so kaga kamar yanzu haka gashi nan ina kara mai girma eh, nan kun gani haka duk harafin da ka ɗauka kuma na ce duk nambar da ka ɗauka yanayin kara girman da ka dauka kenan yanzu kamar nan kenan akwai bayan nan ma nan ma shi ma gurin ƙara girma ne nan kun ga zan kara mai girma kamar haka nan kuma zan rage mai kun gani nan ƙara girma nan rage mai girma nan duk abin da ya shafi yanayin yadda zaka sarrafa rubutu ne sai in ka zo nan kuma nan bold nan mene amfanin shi control c control b kenan amfaninsa shine misali yanzu kamar yadda kuke kallon rubutun nan ba shi da kauri sosai kana son kuma ya kasance mai kauri bayan ka yi highlighting ɗinsa haka sai ka zo ka danna wannan gashi nan wannan bidin kana danna kun ga yanzu rubutun ya kara kauri yanzu za mu cire wannan bulgin din kamar da kuka gani kun ga yanzu haka ya dawo siriri in ka danna haka ya kara kauri yanzu in kana so misali rubutun ya dan kwanta haka za ka zo ka danna wannan kamar da kuke kallo kun ga yanzu rubutun ya dan kwanta kana ƙara dannawa za ka ga ya miƙe wannan kuma abin u din da kuke kallonta ko kuma kana danna control u abu ne da ya shafi yadda za ka yi on the line ka ja layi kenan a ƙasa kamar da kuke kallo gashi na yanzu na ja layi in misali na ƙara highlighting haka zan zo na zaɓi wani irin kalar layi nake so ga kalan layi nan da yawa ka iya zuwa ka iya zuwa ka zaɓi kalan layin da kake so nan kenan ka zaɓi duk kalar da kake so duk kalar layin da kake so ga nan ka iya zaɓa kuma za ka iya zaɓa layin wata iriya kala zai kasance da shi nan abin da ya shafi kala kenan sai abin da ya shafi wannan abin kamar yadda huye kallansa an rubuta abc sai aka yi kansilin din shi amfanin wannan abin shine misali yanzu mu goge wannan mu zo mu rubuta misali yanzu na rubuta hamza sai na zo na a gaba kuma sai na zo na rubuta misali haka na sa mubarak kamar yadda kuke kallo misali haka misali hamza sai na zo na rubuta mubarak mubarak kamar yadda kuke kallo na sa hamza na sa mubarak to yanzu ya za a yi mene amfanin wannan ba na kara mai girma ta yadda za ku fi gani sosai gashi misali yanzu na kara mai kamar yadda muka koyar misali yanzu na rage mai haka ta yadda zai yi da kuma mu kara mai kauri kamar yadda za ku fi kallonsa misali yanzu kamar yadda kuke kallo a ce da hamza shine shugaban makaranta ko kuma a ce farashin da hamza ne amma yanzu ya dawo mubarak to yadda za a ba ma so misali mu goge wannan kawai za ka zo ka ɗau wannan kamar yadda kuke kallo gashi nan sai ka sa shi haka kuna sa shi yanzu kun ga misali a ce da hamza ne amma yanzu ya zama mubarak kuma kenan an soke hamza amma ba a goge shi ba yana nan kamar yadda za ku rin gani a irin amazon ko kuma Ali aliexpress ko alibaba haka za ku rin gani misali a ce da abin nan naira hamsin ne amma yanzu ya dawo talatin misali yanzu a ce da hamsin ne abin amma yanzu ya dawo talatin misali kamar haka sai ga hamsin din an yi mata haka misali an kansilin ɗinta kamar haka an ce da hamsin ne yanzu ta dawo talatin amfanin wannan kenan wannan ma amfaninsa shine misali wannan x da mai faɗin na kamar yadda kuke kallo waɗannan abubuwan guda biyu shine misali yanzu kamar ɗalibai na chemistry sun san h2o misali haka misali h2o kaga yawanci mutum ba zai rubuta haka ba misali yana son ya rubuta wani abin da ya shafi kimiyya haka kun ga yanzu haka ba haka ake rubuta hgo ba ko yanzu amfanin wannan zaka zo misali kun san kamar yadda tudin nan take a ƙasa take kun ga haka ya take kamar yadda kuke kallo a haka abin yake amma misali in ka rubuta shi haka haka yawanci wani zai iya cewa wannan menene ba zai gane ba amma in kai amfani da wannan mutum yana ganin ya san me kake nufi kalas ba shi kada matsala wannan abin ya sauƙaƙa ma yadda za ka yi amfani da abin da ya shafi chemistry sai abin da ya shafi misali wannan x din ta sama da kuke kallanta shi kuma kamar ɗaliban masu mas ɗaliban mas sun san misali ba squared misali kamar yadda kuke gani misali yanzu mu ta 10 squared 10 squared in za ka sa haka kamar yadda kuke kallo mu ƙara girman shi haka kamar yadda kuke kallo za mu ƙara girman shi ta nan misali mu sa shi haka sai mu kara mai kiba kamar yadda kuke kallo yanzu muna so mu sa 10 squared yanzu kamar yadda kuke kallo ai wannan ba 10 squared bane wannan ina nufin kamar 200 ne amma yadda zaka rubuta 10 squared misali zaka zo wannan kai mata haka kamar yadda kuke kallo kai tsaye misali yanzu na goge wannan biyan yanzu misali in na ce squared na ƙara biyu kun gai ta zama haka amma yanzu ina zuwa sai na danna wannan abin gashi na x din nan ta sama ko sai na zo na danna wannan 2 kamar da kuke kallo yanzu gashi ta zama 10 square ba tare da ka samu matsala ko ka sha wahala ba yanzu sai abin da ya shafi wannan kalar mu yi a gurguje yanzu misali mu zo mu control base kamar abin da muka rubuta a baya mu zo mu dan canza mai kala ta yadda za mu yi bayanin a gurguje kamar da kuke kallo yanzu misali abin da ya shafi kala wannan gurin a din da kuke kallon ta haka wannan ita amfanin ta shine misali yanayin kalar rubutu ba tare da ka sha wahalar ka sa mai background ba ko kuma misali ka sa mai kai yi shadow dinsa ka sa kaza ka sha kasa ka sa irin outline da shadow da reflection din duk gashi wannan a takaice amma na kaɗan ba masu wahala ba wanda za su taimake ka za ka yi zo ka zaɓi duk wanda ya ma in kana so ka yi wannan din ba tare da ka sha wahala ba nan kuma abin da ya shafi nan kamar yadda kuke kallo nan kuma background ɗin rubutun misali yanzu kun ga rubutun baƙi ne amma a inda yake wurin fari ne amma kana so ka canza background din gurin rubutun zaka zo misali ka danna nan bayan ka danna zaka zaɓi kalar da kuke so misali yanzu ka danna wannan a wannan ba ta yi ba za ma gane rubutun ba misali yanzu mu ɗauye luwa misali mai makin sai mu ɗauye luwa. misali kun ga kamar haka gashi inda rubutun yake ya zama yaluwa amma rubutun ya kasance baki yanzu a ce muna son mu canza rubutun kala ba background din ba ba inda rubutun yake ba kawai zaka zo ka danna nan kamar yadda kuke kallo zaka zo ka danna shi bayan ka danna sai ka zaɓi duk kalar da kake so yanzu misali mu ɗau wannan kalar bayan ka ɗauka kawai zaka danna haka kamar yadda kuke kallo gashi nan yanzu kalar rubutun ta canza ta zama koriya yanzu ka zo ka danna nan misali kamar da shi fari kun ga yanzu a inda rubutun yake fari ne a inda rubutun yake yalwa ne amma shi rubutun fari ne to kai tsaye ba tare da mun tsauta da bayani ba mu tsaya iya nan darasi na gaba kuma sami bayani akan abin da ya shafi wannan gurin duka duka yan uwa nan ba kawo karshen bidiyon bidiyon ya burge ku kada ku manta ku danna mai alhamdulillah